jama'a assalamu alaikum barkamu da raka barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin namu na mu tattauna to a yau mun ziyarci Kaduna State Water Corporation inda za mu ainihin tattauna da ainihin shugaban wannan hukuma domin jin yaya matsalar ko kuma wani ci gaba aka samu a jihar Kaduna akan abin da ya shafi ainihin harkar ta ruwa. A ranka da assalamu alaikum rahmatullah. Wa alaikum salam barkanku da zuwa. To barka ka dai. duk da kila wani zai ce ayoyi wannan alhaji su ne to amma za mu so ka gabatar da kanka da kanka to masu sauraro salamu alaikum Suna na muhammad sanusi mai kudi dan iyan jama'a kuma managing director chief executive na kaduna state water corporation a menene aikin wannan hukuma ta to wannan hukuma ce ta tacewa da ba da ruwa domin biyan bukatun al'umma musamman a biranen jihar kaduna eh, akwai don muna da 'yar uwa da ake kiranta ruwasa rural water supply and sanitation agency so su za su ba da ruwan sha a karkara mu za mu ba da a birane aikinmu kenan idan muka duba an samu shekara da shekaru kwarai da gaske ah, zamurkan gwamnoni da dama wanda bari mu dan dawo baya tun daga kan makarfi har aka zo aka zo aka zo har aka zo kan erfa'i kowa ya zo zaka ji suna kokarin ganin an shawo kan matsaloli da ake fuskanta na ruwan sha a wannan jiha ta Kaduna wanda hasali ma idan muka duba Zariya wannan gwamnati a lokacin ta gaji wancan gwamnati na majin manta ba ya dauko gagarumin aiki akan maganar ruwan Zariya. har wannan gwamnati ta zo ita ma ta yi abin da ta yi da makamantansu wanda yake abu wurare wanda su gaba ɗaya ma sun cire tsammani ma da za su taɓa samun ruwa a rayuwarsu to amma cikin ramar ubangiji wannan gwamnati ta yi kokari ta kai musu aiki ruwa amma duk da kasance kullum jihar daɗa faɗaɗa take tana buɗe mutane suna da ainihin shigowa to wani hoɓasa kuke yi dangane da ganin ruwa ya wadata kullum to salamu alaikum hoɓasan da muke yi za a iya kasa shi kashi biyu no. na farko akwai kayayyakin aikinmu wadda mun mallake su yanzu muna da su a ƙasa mm. za a iya ganin su za a iya jin su to su kamar kowane irin na'urori ne in kana aiki da su yau da gobe yau da gobe za su rika tsufa mm. to maganin a su suna tsufa ba kula mm. har su lalace sai a rasa su to kokarin da muke shine mu tabbatar iya Eh, bakin ƙoƙarinmu eh, da duk abin da za mu iya shine mu tabbatar da cewa ko mun tsufan da suka yi muna lallaba su mai aiki da su wannan kashi guda kenan su kuma wa'annan sun hada da matatu na tace ruwa da kuma mararrabu that is transmission inda ake aikawa da ruwa da kuma rumbunan tatattun ruwa to daga nan in muka tace ruwa muna aikawa da shi rumbuna daga rumbunan ruwan nan sai kuma mu aika da su angonni angonni so muna ƙoƙari kayan aikin da muka gada a riƙa kula da su gwargwadon yadda ya dace don a ci gaba da moransu a kowace na'ura tana da iya adadin shekarun da ya kamata ta yi in ta yi ya kamata a canja ta in an samu hali mm. in kuma ba a samu hali ba to sai a lallaba ta har lokacin da Allah zai sa a samu hali sai a yi to inda kuma ba mu da kayan aiki kamar sababbin unguwannin da suke tasowa yanzu to mm. to shine ana da tsari maje gaba na ƙoƙarin a yi sababbin kayayyakin aiki mm. domin su taya tsofaffi aiki su kuma wadata inda aikinmu bai kai ba don su ma su samu to irin rabe-raben ayyukanmu kenan kula da tsofaffin kayan aiki ƙoƙarin samar da sababbi mm. idan muka duba yanzu eh, zamani ya kawo sababbin abubuwa daban-daban wanda dama ba ya tunanin za su zo ba kuma wannan hukuma taku ne eh, zan iya wannan hukuma taku hukuma ce wanda yake al'umma suna bukatar ta kullum domin kusan ta fi bangare na wutan lantarki amfani domin ruwa abokin rayuwa dan adam da makamantansu yau idan aka ce an samu matsala ko da na awa 24 ne babu ruwa wa'insu bangare za su tafi yara. kwarai da gaske kuma na ji kayi bayanai akan akwai tsofaffi wanda yake ya kamata a yi tattalin da makamantansu to wani tunani kuke gurin sabanta ainihin wayannan kayayyaki din tun da zamani ya kai tun da kile wayansu ai sun daɗe Mm. musamman ma kun fi amfani da kafin da aka binne su a ƙasa wani sai sun dade da ainihin maka kwarai wato a cikin gine-ginen da muka gada a wajen magabatanmu na mm. kula da wannan ma'aikatar ruwa na jihar kaduna akwai wani gini da bayan an kammala shi mm. aka rubuta a jikin shi 1929 hijira 1929 shine matatan ruwa na farko kuma yana kaduna south ne kaduna ta kudu kana tsallake gada kai ƙasa kaɗan wajen sto na nepa eh. akwai matatan eh, matatar ruwarmu yar ƙarama ce amma an yi ta na daidai wancan lokaci to a ƙiyasi mu mun yi imani da cewa wannan gini da aka kammala 1929 mm. hijira 1929 ba wannan shekaran aka fara shi ba dole ka ware shekaru biyu ko uku tare da la'akari da kimiyya da fasaha na wannan lokaci mm. so in ka koma 1929 ba a ma yi yanci ba kenan ko mm, wajen shekaru 31 kafin a samu yanci so a lokacin kayan aiki bai wuce wheelbarrow da cebur da diga ba to idan za a yi wannan aiki mu muna kiyasta cewa zai ɗauki shekaru uku zuwa biyar so ma'ana an fara yunkurin samar da shi ko ka ce in ka ɗauki shekaru biyar 1924 kenan in ka ɗauki shekaru uku 1926 to shi matatan ruwa shine zai aika da ruwa zuwa gidajen al'umma da ofisoshinsu da ma'aikatansu so ma'ana wayannan pipe da za su aika da wannan ruwa an yi su ne ko dai eh, hijira alif 924 mm. ko kuma da 23 kafin kammala shi mm. to kuma a ka'ida 5 din ɗaukar ruwa na wancan lokaci ana yin shi ne da wani sanadari da Allah ya halitta ana kiran shi asbestos mm. sai a hada shi da siminti sai ka sami asbestos cement fiber pipe ac5 a takaice to a ilmance na masana harkar ruwa wanda ni ɗalibi ne a wannan fanni sun yi bayani cewar wannan pipe in ya daɗe yana aiki ya shekara arba'in ya kamata a canja shi bayan shekaru arba'in idan kuma ba a samu yadda za a yi ba to a ƙara shekaru goma ya zama bayan shekaru hamsin an canja su gaba ɗaya to sai ya kasance idan ka ɗauki 1929 ka ƙara shekaru hamsin za ka zo 1979 kenan daidai ana shirin shagari zai hau lokacin ya kamata a ce an canja su karakam to sai gashi a 79 ba su canju ba a 89 ba su canju ba 99 ba su canju ba 2009 ba su canju ba 2019 ba su canju ba to abinda ake so su shekaru 50 sun ƙara wasu 50 a sama yawa to menene illa ko sakamakon rashin canja sunan rashin canja sunan shine ruwan da ka tace ka sarrafa ka bi ka'idojin tace ruwa domin ya zama portable mm. eh, shi ruwan da aka tace shi ya cika ka'ida majalisar ɗinkin duniya ta ɓangaren kiwon lafiya majalisar kula da kiwon lafiya na duniya mm. ana kiranta da world health organization mm. to in ka bi wannan ka'idar ana kiran ruwan portable wanda za ka iya sa shi a tukunya tun da ka san da ruwan sha a randa yake eh. to daga wannan randan aka samu suna a ce portable ruwan da aka iya sawa a tukunya eh. to to sai gashi yanzu an makara shekaru hamsin ba a canja wa'annan tsofaffin pipe ba to yanzu wani illa suke mana kuma wani illoli suke ma al'umma hmm. shine a yanzu duk ruwan da muka tace domin al'umma hmm. wa'annan pipe din suna ɓannatar da kusan rabi wani lokaci fiye da rabi hmm. saboda tsufansu saboda tsufansu da mutuwansu ba sa iya ruwa in muka sarrafa baya iya zuwa ga al'umma ɗari bisa ɗari saboda sun tsufa abinda za su iya yi kenan kuma in ka sa ruwan kaɗan ba zai kai ba hmm. in ka sa mai yawa ya fashe so ana tsaka mai wuya kenan to yanzu <laughs> menene kuke gani ya kamata a ce an yi yawa eh. to shine na gaya maka su yanzu ana lallaba su na biyu kuma ana tsare-tsare da aikace-aikace na wajen sabunta su hmm. to su wannan tsare-tsaren da aikace-aikacen suna bukatan kuɗi ne da lokaci da ƙwararrun ma'aikata da kayan aiki hmm. to mun samu wata dama a lokacin mulkin baban gida 1985 aka samu wani rance na bankin duniya to sai aka sa world bank pipes wanda suka zama kwastomominmu in ka ce musu world bank pipe wanda suke angoli mu sun san shi sun san canjin da ya kawo wanda suke unguwar ma'azu wanda suke tunin wada duk in ka kira world bank, world bank pipe shine ya zama dan gata wanda lalle lalle eh, ruwa na samu domin an sabunta shi fiye da pipes mu na farko shi ne zaka ji mutane suna cewa mu muna amfani da pipe din World Bank ne shi ne ko da ruwa mu muna da ruwa shi yasa a lokacin kenan abin da aka yi eh, eh. to yanzu kuma gwamnatin jihar Kaduna na yanzu a karkashin Mal Nasiru Ahmed Irfai mm. ta gaji wani shiri da mai girma architect na Madison Boye mm. lokacin yana gwamna na na wadata birnin Kaduna da ruwa a turanci ana kiran shi Greater Kaduna metropolitan water supply expansion and sanitation project to shi babban project ne a kiyasin bara ana neman dala kamar biliyan dubu miliyan dubu wato 1 biliyan dollars shine domin akwai banki akwai eh, dam sabo da za a yi shi kuma dam din nan mai multipurpose da turanci zai ba da ruwan sha ga ɗan adam da masana'antu zai ba da wutar lantarki zai ba da ruwa na noman rani